Amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha namu mai albarka wato shahidan TV. Sunana Zainab Abdullahi. Yau ma a tare da ni insha Allah na zo muku da wasu tsaraba ne daga Imam Ali alaihi salam. Imam Ali alaihi salam yana cewa ka tafiyantar da al'amuran maƙiyinka sannan kuma ka yi ikilasi ga masoyinka sannan kuma ka kara mutunci sannan kuma ka kiyaye zamantakewa har wala yau imam ala alaihi salam yana cewa sakin fuska ita ce igiyar soyayya haka zalika kuma yana cewa sakin fuska ita ke sabbaba soyayya daga gare shi yana cewa soyayya ita ce sakamakon kaskan da kai idan muka yi duba da waɗannan hadisai da suka fito daga imam ala alaihi salam yana nuna mana cewa ko da a ce mutum makiyanka ne to kar da ya zamana cewa kana faɗan aibu a bayan shi ya zamana cewa a duk yanda ya zo maka zaka tafiyantar da shi a haka haka zalika kuma masoyinka masoyinka ne ya zamana cewa ko za zaka yi mashi ka mishi dan Allah kar ya zamana cewa kana son shi a fili amma kuma a zuciyarka kana aibata shi haka zalika yana nuna mana girman zamantakewa da kuma zaman tare har wala yau imam ali alaihi salam yana nuna mana irin kyautatawa ga sakin fuska ba wai ana nufin sakin fuska da zai zama na cewa har ya kai ga wani limit da zai iya jawo raini ko wani abba amma menene ya zama na cewa kana sakin fuska ma kowa ba wai ka rika daure ka daure fuska ma kowa ba har walaya kuma yana nuna mana irin rashin amfanin girman kai yana nuna mana yadda mutum zai kaskantar da kanshi ko da a ce kuwa ga yaro ne ko mate ɗin shi ko kuma koda wanda ya girme shi waɗannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da imam ali alaihi salam yake nusar da mu